kwana goma na watan zulhajji da falalarsu shine darasin yau insha Allah da kuma falalallayya in mun samu lokaci waɗanda abubuwa biyu su ne darasinmu a yau saboda mutane da yawa ba su samu zuwa aikin hajji ba sai su ga awa an musu to idan Allah da ya shirye ka kuma ya taimake ka yana yiwa ko an kere ma ka samu ka cimma wanda ya kere maka da izinin Allah Allah ya taimake mu A nan sawabu al'amali fi ayyami ashirin zulhijja ladar da ake bayarwa ga wanda ya yi aiki cikin kwanuka goma na watan zulhajji عن ابن abbas رضي radiyallahu anhu ma قال رسول rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce. mamin ayyamin babu wasu yinoni mamin ayyamin babu wasu wato in an ce yinoni ana nuyi kwanuka babu wasu kwanuka al'amalin salihu a habbo fiha ilallah aiki na kwarai ya yi soyuwa cikinta ilallahi zuwa ga Allah babu kwanukan da Allah ya hison a yi aikin kwarai cikinsu wato min hazil ayyani bisa ga waɗanda kwanuka da za mu ambata ya'ani ayyamal ashiri yana nuna kwana goma na watan zulhijja kun ga yau ɗin ga da muke wato 28 muke ga wata yau yau wato darba 28 ga watan da ce to idan ya kai ya kai ƙarshe duk watan da zai biyo baya gare shi shi aka ce ma watan zulhaji to wannan wata mai shirin tsayuwa babu watan da Allah ka son a yi aiki na ƙwarai kamar wanga wata kowane wata Allah na son a yi aiki na ƙwarai amma dai babu wanda ya son a yi aiki na ƙwarai ciki ne kamar wanga wata mai tsayawa sabai sun yi mamaki ƙaru ya rasulallah wanda jihadu fi sabilillah sabai sai mamaki suka ce shi wannan kwanuka ko yaushe an kai aiki shi ya yi alheri har da kwanukan da an kai jihadi fi sabilillah duk girman jihadi yanzu a wanga kwanuka sun yi shi lada kana wani jihadi fi sabilillah annabi ya ce ko kwanukan da an kai jihadi fi sabilillah cikin su waɗanda kwanuka sun yi su lada illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali sai dai mutumin da ya fita jihadi bi nafsihi da kai ne wa malihi da dukiya sai kuma lam yarji min zalika bi shay'in sannan bai dawo da kudi ba cikin wadannan bai dawo da rai ne ba bai dawo da dukiya sai ba ya shi jihadi an ka kashe shi an ka kashe dabbobi ne an ka kwashe dukiya sai to shi ɗaya ka cimma mutumin da ya aiki na ƙwarai cikin waɗanda kwanuka goma da masu tsayawa rawahul bukhari wal haƙi. bukhari da bai haƙi suka rawaito wannan hadisi wa lafadu lafadin haƙi fi ya ce, cikin ɗayan ruwayoyi ne ma amalu azka inda la babu wani aiki wanda ya tsarkaka wurin Allah wala azama jarar. babu wani aiki wanda ya yi girman lada a wurin Allah min khairin ya amalu hufi a shirar adha bisa ga alherin da mutum ya aikata cikin kwana goma na watan layya duk aikin da ka yi duniya ba kai lada wanda ya aiki cikin kwana goma na watan layya ba duk abin da za ka yi ba ka kai kamar lada sai ba kun ga wannan hadisi wato alhadisu sahihun hadisan nan sahihi ne akhrajahu al-bukhari wal bayhaqi fi shi'ab iman bukhari ya fitar da shiya da bayhaqi cikin sha'abul iman da alhamdulillah kun ga wannan hadisi sahihi ya bayyana falalar da babu wani lokaci da adda albarka wajen ibada kamar wanga a waɗanda kwanuka saboda haka don baka samu ka je aiki hajji ba ka daure kai ta ayyuka alheri cikin kwanan ga goma da kai da alhazai ku gwada Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san wanda zai dara wani wa an jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala jabir ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min ayyamin babu wata yanwani abdul inda Allah inda sun kai daraja wurin Allah min ayyami ashirin zulhijja bisa ga kwanuka goma na watan zulhaji babu wasu kwanukan da sun kai albarka bisa ga kwanuka goma na watan zulhaji shi dai watan ga mai tsayuwa faƙalar rajulun ƙana mai ruwaya ya ce faƙalar rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah kunna abdalu am iddata hunna jihadan fi sabilillah shin waɗanda kwanuka su sun kai alheri koko su kwana goma ne to su sun kai alheri koko iddata hunna idan kwana goma kamar su su sun kai alheri koko kidan kwana goma kamar su a kidan wasu kwana goma jihadan fi sabilillah wajen jihadi fi sabilillah wato shi tambaya ya kai shin in mutum ya sai jihadi ya kwana goma yana yi bai yi waɗanga lada wanda suna kwana goma gida suna ta aikata ayyuka alheri ba ƙala sai annabi ya ce kwanan ga goma da kajiya kunna abdalumin min hinna jihadan fi sabilillah su ladarsa ta ɗara yawa bisa ga ladar wanda ya kina ya kwana goma kamar su yayi jihadi fi sabilillah illa afirun illa afiran afiran yu'affaru wajhuhu fitrab sai dai turbadadde wanda an ka turbada huska شكين cikin turda turbadadde wanda an ka da huska ta cikin turda wanda wato aka yi yaje jihadi an ka kashe shi an ka wace cikin ƙasa shine kawai wanda ya filada rawahu abu ala bi isnadin sahihin abu Ala ya rawaito wannan hadisi da isnadi sahihi isnadi wal bazaru kuma bazaru ya rawaito illa annahu qala sai dai bazaru cewa ya abdalu ayyamid dunya al ashr cewa duka kwanukan duniya waɗanda sun ka tsara alheri su ne kwana goma na zulhijja duk kwanukan duniya waɗanda in dai goma ne haɗi kun san in guda guda an kai akwai yinin jima'a akwai yinin lailatul kadari duk akwai su in yini guda guda na amma in dai yini goma na waɗanda sun kai kowane yinoni alheri to kwana goma na zulhajji na farko kila aka ce wa za Allah da ya ce abdullu ayyamid dunya al ashab ya'ani ashar ya ce yayin kwanukan duniya kwana goma na zulhijja to lokacin da aka aka tambaye shi aka ce wala mithlu hunna bi sabilillah ko da misalin kwana goma kamar su da an kai jihadi fi sabilillah kana wala mithlu hunna fi sabilillah yace ko kamar su wajen jihadi bi sabilillah ba su kai darajar su ba illa rajulan afara wajahu fi turab bi turab sai dai mutumin da ya abin nan ya birke da huska ce ga turɗa wato wanda ya ce jihadi an ka kashe shi an kawo wace shi kun gani mana da alheri da yawa wato akwai alheri da yawa wannan alheri na wayannan kwanuka shi na da yawa ayyuka alheri annabi ya faɗa duka kowane aiki na alheri ya shiga ciki azumi ya shiga ciki sallah ta shiga ciki zikiri da tasbihi sun shiga ciki sadaka sun shiga ciki kowane irin aiki na alheri karatu da karantawa sun shiga ciki amma babban abin mamaki sai ka ga mahi yawan makarantar ne da watan ga ya tsaya sai ka ga ko ba a ba da hutu ba sai ka ga mallamai ba su tahowa sai guda guda can ba a rasa ba suna ta makara su ma abin nan yara ba su tahowa sai can ba a rasa ba suna ta makara wanga alherin babu mai samu ne sai wanda Allah ya wa muwafaka shi yasa za ku zama yawan makarantun ne sai ku gaba su zuwa wasu yanzu da watan da ya kama sun ba da hutu eh? to duk sharri shedan na tun da ya ga wanga alheri to bari ya to ya sa shiri ciki duk shirin shedan na saboda ka kai duwa da kuka iyawa duk aiki alherin da kuka iya ka koyo wasa da shi game da irin waɗannan ayyuka duk aiki alherin da kuka iya ka koyo wasa da shi wannan hadisi hadisan sahihun da gairi a jawo albazar wa abu ara wa zakarar ne fi majma'ar Zawaye, wa ƙala rawahu abu ala wa fiye muhammadu ibn marwana al-aqali wa wasaqahu ibn ma'in uh, al-uqali wasaqahu ibn ma'in wa abu habbar wa fihi ba'du kalamin wato uh, wa baqiyatu rijaluhu rijal sahih wa sahahahu ash-shaykh al-albani shaykh al-albani ya sahaha wannan hadisi fi sahih targhib wa tarhib saboda haka alhamdulillah wannan hadisi sahihi ya ce abdalu ayyamid dunya al'ashir ya'ani ashir zulhijja kiyayyen kwanukan duniya duka kwanaka goma na zulhijja kuma kun ji hadisi ya inganta sahahu a shekul albani saboda haka ku yi ƙoƙari ku da ayyuka alheri ciki ne kwana goma dai jere in dai goma na har da ramadana bai cin mai ba in dai kwana goma na jere to har da ramadana bai cin mai ba in dai kwana goma na jere Kai duk ku ƙara ko ne ku kai ku ƙara abdul dunya duniya al'ashar yayin kwanukan duniya kwana goma na farko watan abin na sallah babba Allah ya taimake mu wayannan hadisai guda biyu da muka karanta dukan su sahihai ne to sai masu bi musu وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله ياشي ma min ayyamin azamu inda Allah babu wasu kwanuka da suka yi girma wurin Allah wala ahabbu ila Allah kuma babu kwanukan da sun kai soyayya wa'anda Allah ya hiso al'amal fihin na Allah ya hiso cikin su ayyamin ashirin bisa ga kwanuka goma na watan zulhajji fa aka firu fihin na mana tasbiya annabi ya ce ku ta tasbihi ciki dai wa aka firu fihin na mana tasbihi ku yawaita tasbihi cikin kwanukan ga goma wata hamidi ku yawaita tahmidi ciki ne wata halili ku yawaita tahlili ciki ne wata kabiri ku yawaita kabbarori ciki ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi kamar da kun gaji a cikin wannan hadisi yace ku yawaita wannan saboda haka ku yawaita jama'a ku bar wasa ga wani alheri na ya taho mana yanzu na wannan wata to a yawaita ibada ciki ne a bar wasa a yawaita ibada wannan hadisi rawahu at-tabrani tabrani ya rawaito shi bai sanadin jayyid da sanadi mai kyau saboda haka hadisi alhamdulillah hadisi mai kyau ne wal bayhaqi bayhaqi ma ya rawaito bi sanadin la ba asali da sanadin da ba yi da lahi ruwaya bayhaqi illa annahu qala sai da shi bayhaqi cewa ruwaya ta tayi wa aka firu bihinna min at-tahlili wat-takbiri wa dhikrillah ku yawaita cikin wannan wata na watan sallah babba ku yawaita tahlili la ilaha illallah wata kabiri Allahu akbar wa zikirin lahi da zikirin Allah kowane iri ku yawaita zikirin Allah kowane iri cikin waɗannan kwanuka guda goma da za su tsaya abin nan zuwa jibi wa inna siyama yawmin min lalle dauka azumi ne guda cikin su dauka azumi ne guda cikin su ya ya adilu bi siyami sanati yana daidai da azumin shekara guda in ba cikin na ba idan yanzu da gaban da gobe ka dauki azumi azumin da ka dauka sai mun in mutum ya bari wa'annan kwana goma sun ka wuce sai yayi abin na azumin shekara guda ya kace ma da lada wal amalu fihin na abu, ayyuka alheri shi ko cikin wannan wata ana lullun kasu da sab'i ne a da ibn da linki 700 kamar jihadi idan kai aiki wanda ya kamata a baka lada goma to lada 700 aka baka watan zulhajji kenan shi wannan wata wato wata ne mai albarka shi yasa sami kaso ne kwarai ne saboda na ga akwai kaya ciki ne shi yasa nika so ne ga akwai kaya ciki don yanzu kun san birgi magana aka yi ta duniya kaya na aka yi birgi magana ta duniya kaya na aka yi to ni na ga akwai suna shi yasa nika son wanga wata kwarai da gaske ina roƙon Allah ya kai mu ciki ne kuma ya ba mu alherin da a ciki ne ya kare mu daga sharuri in akwai su ciki nai kuma ya muna muwafaka ga ayyuka alheri makiya da mahasada na koye da na bayyana dushi mana magani su kuna jin halala wa'annan wa inna siyama yawmin minha lalle dauka azumi ne guda daga cikin kwanan nan goma ya adilu bi siyami sanatin yayi daidai da azumin shekara guda ya adilu bi siyami sanati ya yi daidai da azumin shekara guda wani amalu bi na yada abu ayyuka cikin ne ko a cikinsu ko ana lullun kashi bi sab'i mai da irin da nake ɗari idan kace subhanallahi yanzu ana baka lada goma zuwa 20 zuwa talatin in ka faɗe ta cikin wannan wata cikin kwana goma ɗin nan wato talatin din nan da za a baka yanzu to za a lunka maka su so ɗari bakwai talatin so ɗari bakwai shi yasa na kasa wanga wata akwai kaya Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon abin da ya kamata da mu da annan da wayanda a wajen aiki hajji duk Allah shi muna mawafaka ga aiki alheri cikin wanga wata wa karaja yi wa abinu maja tirmidhi da abinu Maja sun rawaito wal haƙi da bai haƙi bai a sani jiyan da isnadin su daban-daban an abi huraira radiyallahu anhu daga abi huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi ya ce ma min ayyamin babu wasu yanoni a ila ilallahi an yi yuta'abbada fiha wanda ya soyuwa ga Allah a yi ibada gare cikinsu babu wasu yinonin da Allah ya so a bauta mai cikinsu min ashirin zilhijja bisa ga kwana goma na zilhaji ya adilu siyamu kulle yawmin min ha bisa ya mai azumin kowane ne guda ciki na ya kai daidai da azumin sana wato azumin shekara guda wa qiyama wa qiyamu kullu lailatin minha tashi da daddare ayi qiyamul layli cikin kowane dare cikin ta yayi daidai bi qiyamul lailatul qadari da tsayuwar dare lailatul qadari Allah ka kai mu watan zulhaji Allah ka kai mu watan zulhaji Allah ka kai mu watan zulhaji wato akwai abubuwa na alheri da yawa cikin wanga wata wa karajar bai haƙi bai haƙi ya fitar da isnadin la ba ka bi da isnadin da ba ya da dai ana bi mu ana ana Anas da Malik radiyallahu anhu kan kana yuqadu bi ayyamil ashri ya kasance ana cewa game da kwanuka goma na zulhajji bi kulli yawmin alfa yawmin an ce kowane yini wato girma ne ya kai girman yini dubu wanda ba cikin ne ba bi alfi yawmin bi kulli yawmin alfa yawmin kowane yini ya kai girman yini dubu alheri ne in kai aiki alheri ciki ne haka yake kamar kai aikin alheri cikin yini dubu wanda ba su cikin kwanan nan goma kun ji alheri da yawa wa yau ma arafa shi ko ranar arafa kun san cikin kwanukan take cikin goma ɗin nan arafa take ce ce to wa yau ma arafa ashiratu alafi yau mai shi ko yana arafa ga falala ya kai girman yini dubu goma ashirata alafa yau dubu goma yini dubu goma kana ya anifu da fadala ce yana ne ga falala falalarsa ta kai wa yana arfa falala ta ta kai wato daidai da falala yini dubu goma waɗanda babu arfa cikinsu yini dubu goma an shi yasa nika roƙon Allah ya taimakon kowace shekara an tsaye arfa ko da ba kusan zuwa arfa to kuma kuna so Allah shi haɗa mu arfa Allah shi haɗa mu arfa shi yasa wanda duk yana da wani zai yi to in ya san falala arfa to yana kokari ya ga duk wanda zai yi ya biya kujera ya wuce saboda haka duk wanda zaka yi in kana da wanda zaka yi in kana da zaka yi to yi kokari ka biya ko su kenan miƙa ba kuɗi ko su kenan jari miƙa kawai ka tayyarka babu wanda ka kama waɗanda kaya kuma shi walakanta wanga alhiri da kajiya ba mai kama shi walakanta shi wani jari ne ya ƙari ba ba shi wani ba wanda ya baka wa gabalala ka hana maka jari saboda ka kowanku ya yi duwar ya ka iya ko yanzu da kunka ga ayin kusa kwashe lazai ko yanzu kana da kudi kana samun kujera inda kana da kudi hmm. inda kana da kudi kana samun kujera sanadu miliyan goma yanzu kana samun kujera insha Allah ana samu tanadi miliyan goma kana samun kujera kuma abu ga maka biza yau duk wanda an da kuɗi cikin kuwa ya yi kawai ya sai kujera sai kakka zo an yi kusa kwashe alhazai ko an yi kusa kwashe su ana samu inda akwai awo hmm. inda akwai awo to ana samu ka wato awo mayan mutane ko awo mayan mutane wanda bai da awo ko ya ɗauki kwasa ta shi gona ya ta gyaran tonka ne ya hina da shi wanda bai da abin nan ya ta yi hita ta sa gona ta inda ya shuka in ya shuka ko ya diba ɗan sassaben da a ciki ya gyara ya eh, kashe zanna shi na gyaran zazzabi yana subhanallah subhanallah subhanallah wato akwai aliri kwarai cikin watannin nan da muke cikinsu a za ku ga wani zai je aikin hajji ba amma gaskiya in ya sa abin da yake yi wani zai ya aikin hajji bai ce mai galada don wani ban da hira babu abin da ya kai musamman mutanen gada yan uwan manyan mutane shi yan uwan manyan mutane da aka kai wani bakin gidan nan ko yana bai zuwa ko sallah bai zuwa wani da ya ta yi nan na harko bai koma sai ce ai an sa doka an ce ba a wanda duk ya yi dawazi bayan ya yi ɗawafin umra in ya koma ya yi zalunci sai samu malami ne wanda ka ce mai haka nan sai ce shi bai zalunci kuma babu inda saudiya ta rubuta haka ita cewa dai ta yi ka yi da harami ka sa harami ka yi ɗawafi. saboda haka maragayi maragayi da ya yi da rabin da ya gama sai ya ga sahara da nan kullum shi bai iya haifar da ya sako ya taggo nan a wata abin nan a wata bukawin je ba ya sa ta ya toshi zama ne wai shi bai iya bai ya ɗebe ta ya ɗaura farin zane kullum in ya ga mai farin zane ah mana halayyar kun ka taho a bayan mun ka taho ba to na gane ku da harami ai an yi an ka rawar jahili ne wa kai zai koya maka rafi ai an kai da wani farko a kuma nan wai kai zai koya maka wai kuma jahili na wai karatu zai koya ba to kaga sai ka dibe da ke in wanda ka hararuwa na bai nika harare bai wanda bai hararuwa na bai nika harare da gehe ijiya sai a mai da abin dariya sai ka ta yakka kaka ce komi sai ka ta yaka gobe ma ka sa abin ka hito to ba ya ka sani ne kenan mai agoma lamme na gabar su ko mai agoma na akwai su jega suna can suna hana mutane da wasu suna can akwai su je ga suna can suna hana mutane dawafi suna ce akwai dawafi guda bai komawa na biyu laifi na ni ko gani na to tare da abokina zan wucewa yana haɗin bai shiga dawafi yau da harami ne cikin leda na ce mai ya sani na fahimci shiga sai yanzu to inda yan sanda wasu gage yawan gage ni ce sata wahin kama ranga wuce sai ya tankwa yawan dorai bai ko ɗebe wanzan ba ya tankware sai ya ɗebe tabuwa ta bai ɗebe jasi ba sai ya ɗaura zani ya rufe wanzan dogon wanzan ya laga zani ya rufe jasi ɗi ne ya biyu ni mun kauce an sanda na kallon mu hmm. waɗansu wasu ga gehe na wani dama wasu ga gehe na nawa ba ci da tawahi ne zai yi ba balle ya shiga dole can kwaye wanda ya babbar taguwa ta ɗaya ɗaya ne bai ɗebe dogon wando ne bai ɗebe jasi ba da ya ɗebe abin na nan da ya tanka yawan doni sai ya sa zani ya ɗaura ya ɗebe babbar riga saura jasi yalla da zani sai mun wuce. doka dai ka sa harami ba wani ya faɗa min ba ni ni so da shi ni ce mai sai ya wuce da harami ne dama yana da wuce ni ya wuce amma da kila sai an jama yanzu wuce aka son ya yi na ce ya wuce sai ya yi wanga abu gaba gari ne kuma gaba ga yan sanda to kun ga inda laihi na aida su ne mai magana ko inda laihi na su ne mai magana amma da yake ba laihi na ba kun ga ai ba su mai magana ba amma hannun je ga akwai masu irin wa'azin nan da ka ce ba a dawahi ba. saboda ba su iyawa su da su sai su yi dawahi su roƙi Allah sun son sauki kwancin su su huta yanan kai da biyu sai muna nan daren wallahi wallahi muna nan daren ba gwaji kwanaki ga azumi an kame wasu ba wai suna nan daren ɗakin Aba za ka tokara nan daren akwai ni mai sama da an kai da su ba yanzu in ka sai arfa in dai ba a yi musu bayani ba suna nan da fasta wasu kuma yana jiki da canna suka yi ta to suna nan da fassar wanda suka amfani da ita a dora sawa arfa to kai kawai ka ce zuwa wurin dawafi ka yi muna nan daram sai kai ya Allah ya Allah muna nan daram sai kai ka ba mu kaza ka ba mu kaza ka ba mu kaza ka hoshe mai da kuka kai mai kuka kai mai kuka kai mai kuka kuma ka wada mai wallahi ko baka bani ba ban bari roƙonka don ban da kowa in ba kai ba ya sa nan cikin zuciya cikin zuciya ka haka nan ta kaga kaya to haka nan wurin dawafi in ka te na gaya muku abokinmu da ya sai da yan daloli ne ah, zai shiga mota sai ya sai harami zai shiga mota can wajen muzdalifa sai ya sai harami da ya sai harami sai yadda hidda yan dalolin ya ɗebe guda sai ya ba mai harami ya ba ya canji saura da ya sa haka shi ya sake su ƙasa sai ya wuce ya taya to cikin 'yan najeriya kaka yadda daloli wajen dala goma miliyan ɗaya da wani abu su gani su baka sai ka samu sha'i amma in ka samu shek, su ba ka samu sai ka samu shek amma in ka samu shek. malam ko da an ka karo gaba an ka tsaya a yi alwallah a yi sallah yalla daga kwagiri babu kunyi a shi ya zuri su ƙasa ya ce to na rance da Allah ba roƙon kowa ba Allah ba dan canjin gari ya rage na dalaga guda da tsaya rami shi ɗaya rike ga ya tawo harami ya yi na zala raka a biyu ya ce to Allah ka gani dai ban da kowa kuma ka gani ban da kuɗi kuma ka ga wanda an kai kuɗin da sun kaɓace Allah ka taimaka ka taimaka ka kawo da mawaka ya ce shi na zaune ya gehe hanya sai ga mataimakin sa ya biyo ta ce a shek ana nan ya ce eh don allah shek ka jira mana za mu shiga mu dawafi ka jira mu don allah shek ka jira mu ya ce tau ya ce kamun ajima sai ga wani babban sakataren sa ya tsawo ya ba shi dala 500 ya sa su a jihu kame a jima ga wani mataimakin gwamnan su da ya tawo ya bashi ko dubu uku na na riyad ya ce da ya ga kudin da ya tara sun yawa ya ce bari in tashi in bawurin ga Allah a bari haka nan ya ce Allah a bari haka nan sai ya tashi da wurin ya ce wallahi ya ji kunya sai ya tashi ya bawurin in eh, to kai da awon gauri ka kace ma wani ranka dade ko didin ka yana yi ka biyo ko kallo ka isa sai da yan kawo nan kai min magana yana an sa'a dun dan ba walakanta kun ba a walaƙanta mutum wurin amma dai ni baka isa in bibe ka ni tsike ga rashin kasa na kai da kai na ina gana da mai gida na dudduka na ka tsaya gana da kai ba ku ji da motocin mu bai amrullahi ya yi magana da malam ya ce mai malam ni kaka so ka roƙe ni akwai bashi malam ya ce babu bashi malam in akwai abin da kaka so ka roƙe ni malam ya kyale shi yan matsa yan matsa to kun san gwamnati ta tarayya irin haka nan eh, siyasa ce kada 'yan siyasa sai su ce kawo lakanta mai gida sai mai gidan ya kusa gare ya aza kunne ne baki ne ga kunne ne ya ce malam in akwai wata bukata kawai ya ce ranka ya daɗe ina jin kunya ina cikin masallacin ga in roƙi wani wanda ba Allah ba wallahi ina jin kunya ina cikin masallacin Ka'aba in roƙi wani wanda ba Allah ba wallahi ina jin kunya sai amirul mu'minin ne ya awa bai damu ya koma can da shi da yan sandalai sai da ya ga malam ya gama karatu ya tashi ya bi hanya sai ya wuce yan sanda da sauri ya ce ma malam Allah ta malam to ka hito da masallaci in akwai bukata ka waɗi ya ce malam abin nan abin da an bukata ta ranka ya ni, ina bukatar ka bani aljanna ka tsere da ni daga wuta ya ce wallahi ban da wannan duniya na ka mika roƙe ne ya ce to ya wani ban roƙi mai ita ba wallahi ban roƙon ta da bai da ita shi wallahi ban taɓa roƙon Allah ya bani duniya ba don haka ban roƙon wani ya bani ita amma nan kana cikin ɗakin ka'aba ka kam ganin roƙon wani ɗakin da ka bai roƙa ce ya Allah ka bani kaza yanzu ana ka ma kaka ta ya zuwa roƙon wani ga ka cikin ga abu banza gare ka ka to zuwa roƙon wani Kuro ka shi abin da kaka so ka ce a aje ma kuma sai ka to gida. Wanda kaka so a ba ka kai ga hannu ka hauri. Wanda ba ka so ka ce a aje ma sai ka dawo gida. Ka to gida ka ci daɗin ka lahiya kana tiya guda guda. Kana tiya guda guda babu ka da masu kuɗin shi ya kaka da su gaisawa. Allah dai shi kai mu makka. ban ji a amin sosai a'a wato ku yan makaranta gano gani ka Allah ku san baba to Allah shi hada mu makka wa kharaja abu abu shaykh abu shaykh ibn habbana ya ruwaito wal bayhaqi aidan an al-auza'i qala auza'i ya ce haddathani rajulun min bani mahzumin wani mutum ya bani hadisi cikin banu mahzumin an annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga annabi qala yace annabi ya ce innal amala bi ayyamil ashri lalle wato aiki na kwarai cikin kwanuka goma ka gaza watan fi sabilillahi daidai yake da zuwa jihadi fi sabilillahi jihadin da anka ka tai ya samu na haruwa duka nonin da an kafe na wannan jihadi an yi azumin su da rana Wai wayi horasa lailuha da daddare an yi hukun abin na masu jihadi da dare illa an yi kwatasta abin na na imro'un bi shahadatin sai dai in an keɓe wani mutum da shahada da shahadatin sai dai wanda ya shahada shi ɗaya tsaraka amma in dai ba shahada ya yi ba cikin waɗanda kwanuka babu abin da zai yi tsara ka yadda ya tsare ibada cikin kwanukan ga goma amma in ya shahada kan gaskiya ya tsara ka don kun ga wanda ya shahada shi kan ya gani ya ga sakamako kai ko jira ka kai kuntu ala auza'i innama yarwi an tabi'i nace auza'i yana ruwaitowa ne da ma daga tabi'i wa hadha hadisi mursal wannan hadisi mursali ne wallahu a'lam jama'a wa'annan dai a falala ce ta wa'annan kwanuka na abin nan kwana goma na harko. kuma ina ƙara sunatar da ku wanda ya samu da zai yi shi kokari ya biya kujera ko yanzu ya ka kasuwa kana samun kujera zuwa aikin hajji in dai kana da awo za a yi kokari wanda duk adda sarari ya kokari ya ya samu halala gada kun kaji muna faɗa wanda kuma Allah bai ba shi iko zuwa can ba ya yi kokari nan ya tsari ya tsari kun ji abin da ya kaso ciki wato fa akasiru fihinna min at-tasbih wa at-tahmid wa at-tahlil wa at abinda ake so cikin wannan hadisi da ɗaurani ya rawaito bi isnadin jayyid da isnadi mai dan karen kyau to abinda aka so wanda an kai so ana son kowane aiki na alheri amma dai an yi son tasbihi da tamidi da talili da kabiri subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ayin sun waɗannan kuma in sun samu su aka so a yi ka taimake mu Allah ka gafarta mana zunuban mu duka kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri idan mun samu wani lokaci yana yiwa mai karatun abin da ya shahi layya kuma don layyar nan da kun ka gani ina son ta layar nan da kuwa gani ina kwanta nama aka ci layar da kuwa gani nama aka mutum da bai iya sai nama naira dubu sai ya yanke rago wanda bai iya sai nama naira dubu sai ya yanke rago na dubu hamsin eh, yanzu da ya tsada ba to in an ka kai ga sallah in yanke nama a akai a cikin daɗi saboda haka wato na ga alamun ko kuna sallayar to Allah ya ba da raguna da surra. manya-manya ɗirka-ɗirka Allah ya gafarta muna ya ƙara mana imani da tsoro ne ya samu ya ƙarshe mai kyau ya sa an aljanna makomanmu sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam